hijirar annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1447 wanda ya zo daidai da hudu a watan biyar mai kenan shekara ta 2026 allah baraka wa ta'ala cikin ikonsa da yardarsa ya kaddara haduwar mu a wannan masallaci da ke cikin gidan mai girma a jihar kazaure a nan unguwar yan kaba karamar hukumar nasarawa jihar kano a tarayyar nigeria a inda muke gabatar da karatun tauhidi daga littafin alkawaid al-musla fi sifatillahi wa asma'ihi al-husna wa akabna minhu arba'ata dars arba'ata ashara darsa a wannan littafi mun darasi guda goma sha hudu darasi na sha hudu muka yi satin da ya gabata muna cikin ka'ida ta shida shine asma'ul lahi ta'ala ghairu mahsuratin bi adadin muayyan sunayen Allah tabaraka wa ta'ala ba wanda ake iyakance su bane da wani adadi muayyani a sunayen Allah suna da yawa babban dalili akan haka idan Allah sallallahu alaihi yana alqanutu sai ce ina roƙonka da sunan da sammaita bihi nafsaka ka ambaci kanka da shi au anzalta bihi bi kitabi ko ka saukar da shi a cikin wani littafin ka au allamtahu ahadan min khalqik ko ka sanar da wani cikin wato halittunka au awista asarta bihi fi ilmi al-ghaibi indak ko kuma kai ne ka tasiranci da shi a ilimin ka na gaibi wanda sai kina gaibi lalle kan sunayen Allah ba su zama ga guba ko hadisin da ya kididdige ruwa ya turmuzi ta inna lillahi tis'atun tis'un wa tis'una isman Allah yana da suna 99 wanda ya kiyaye su ya shiga aljanna kenan yana da 99 na musamman ko kuma wanda ake ganin za su baka wannan falalar ba wai dai wato su kenan ba a larabci suka ce in za a ce su kenan sai a ce inna sama Allah hakika sunayen Allah amma ta kai inna lillahi Allah yana da wasu sunaye wa ake ma da rasna karshen abin da muka karanta a wannan littafi wata haddasa na anhu muka tattauna a kansa ismullahi alhakim shine sunan Allah alhakim satin da ya gabata inda ma bada'ana bi ma'anahu a satin da gabata mun fara da ma'anar shi sunan Allah alhakim wa annahu yutlaqu ala ma'anayni kuma muka ji cewa shi sunan Allah al-Hakimu akan sake shi akan ɗayan ma'anoni guda biyu ko dai hakimun min al-hikmati sunan Allah al hakimu ne saboda Allah daga hikima ne duk abin da ya akwai hikima baya abin da babu hikima shi sunan sai zama al-Hakimu daga hikima ko kuma wa hakimun min al-hukumi ko kuma hakimun ne daga al-hukumu wato hukunci saboda shine al-hakim fil ibadi a cikin bayinsa kama kala ta'ala kamar yadda Allah ya ce wa man ahsanu man ahsanu min Allah hukuman wa ya fa Allah hukunci iya hukunci da kauni yuqinuna ga wanda suke da yake sun san ba sama da Allah a wajen hukunci wa qala ayyuban sannan Allah ta'ala ya sake faɗe yace alaysa Allah bi ahkamil hakimina ashe Allah ba shine mafi hukuncin masu hukunci ba har muka ji cewa rana ya cewa wannan tambayar ba ta wato neman amsar ka bace istifhamun ne da taqariri an kaman tabbatar maka ake muka ba da misali kaman mahaifi ya ce wa ɗansa ba ni na haife ka ba ai ba bukatar ya ce maka ko a tabbas yake shi amma ya zo da sigar wato tambaya yani anna Allah ta'ala ahkamul hakimina abin da yake nufi Allah shine mafi hukuncin masu hukunci ومن ثم سنن دي أشرنا ببعض مواضع التي جاء فيها هذا الاسم أساسا دي قباتا مكتبتونا أكم وسورة دي أسن القرآن دي ونن سنانا الحكيم يزو على سبيل المثال كما مثالي لأنه جاء مرات كثيرة saboda shi sunan alhakimu a qur'ani plenty da ya zo wurare da yawa fil qur'ani kama fi qaulihi ta'ala kamar yadda zuwa faɗin Allah maɗaukakin sarki shahidan Allahu cewa Allah ya shaida da karan kansa annahu la ilaha illa huwa cewa babu abin bauta wa bisa cancanta sai shi sai ce wal mala'ikatu yadda ya shaida da kansa dinnan mala'ikunsa ma sun shaida da shi sai ce wa ulul ilmi ma'abota ilmi ma sun shaida da Allah tabaraka wa ta'ala qa'iman bil qisti yana tsaye da adalci la ilaha illa huwa babu abin bauta ma wa duk danganta sai shi ya ce al-hakim mahalli shayar shi ne aziz kuma al-hakim sunan allah al-hakim kenan ali imrana aya ta sha takwas da faɗinsa da ya ce ma ya kahi lin nasi min rahamatin babu wani abu da allah madaukakin sarki zai wa mutane buɗi na wata rahama duk irin abin da allah ya buɗa wa mutane to fala mumsika laha ba wanda ya rike wannan abun. haka wa bayi yumsik a gefe guda abin da ya rike bai nufata ba bai bayar ba shi kuma fala suna lahu ba wanda ya isa ba da wannan min ba'adihi bayan shi inda ya hana nan ma sai ce huwa al-aziz al-hakim saboda shine al-aziz mai karfin da wani abu zai gagararsa al-hakim mai hikima cikin ayyukan sa misali wanda ya bawa akwai hikima da kusa ya bashi wanda bai bashi ba akwai hikima da kusa ba a bashi ba wani lokacin ma sai ka nemi abin ba a baka ba an ba wasu kake ganin kai kamar an tsane ka kamar ba a san ka sai wanda suka samu abin ya zai musu sanadiyar la haula wala quwwata illa billah Allah ya so ni da ni aka nema ka gani saboda ka shi Allah kimu ne da bai baka ba shi ya san hikima da sa bai baka ba wala Allah ya fi ma alkhairi akan wanda aka ba ila an khatamna bi qawlihi da hadda muka rufe misalan mu na sunan Allah alhakimu da fadin annabi Isa alaihi salatu wassalam lokacin da a duniya kiyama Allah ya mana hikaya yadda Allah zai kalubalance shi iz ya Isa ibn Maryam lokacin da Allah zai ce ya kai Isa dan Maryam a anta qulta lin nas ittakhizuni wa ummi ilahayn min dunillah kai kai ne kace da mutane ku rike ni Isa alaihi salam da mahaifiyarka Maryam alaihi salam ilahayn kace ku ne alloli guda biyu ba Allah ba annabi Isa ce ma li an aqula ma laysa li bihaq baya ko kusa da dacewa da ni in faɗi abin da ba ni da haƙƙi amma in kuntu qultu in Allah in har na faɗi haka ba ɓoye ba ne a wurinka ba kada alimta Allah ka sani alamu ma fi nafsi ka san abin da har yake cikin raina dan Allah ya ce wa laqad khalaqna al-insana wa alamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu mu muka halicci mutum mu muka san abin da ranta ke takawa tun kafin ya fita wani hannu aqrabu ilayhi min hablil warid mun fi kusa da shi sama da jijiyar da suke bayan makogoransa to shi yasa shi ma annabi isa a sai mai da Allah al'amari sai in kun ta kuntu in na faɗa din faqad alimta Allah ka sani ta alamu ma fi nafsi ka san ka san har abin da ke cikin raina wala alamu ma fi nafsika innaka anta allamul ghuyub ce ma kuntu lahu ban ce da su ba illa amma amartani shi sai abin da ka umarce ni da shi abin da ka umarce ni da shi ko abin da ga musu ani ibudullah rabbi wa rabbukum bautawa Allah ubangiji na ubangiji shi ne a ƙarshe sai ce Allah in to azibu sakamakon abin da suka yi din cewa ni Allah kuma yake ya kai Allah in ka azurtar da su fa innahum ibaduka dama ka ne wa in ta taghfir lahu in ka gafarta musu fa innaka antal aziz al hakim dama kai al aziz ne mai karfin da wani abu bai gagararsa ne al hakim mai hikima ne cikin ayyukansa al mahallu shakimu shine al hakim da yazo ma'ida aya 118 to kusan wanda shine samar din karatun mu da gabata wa nastamiru yawma yau inda zamu dora mu tashi ismullahi alhalim sunan Allah alhalim ma'ana alhalim daga alhilm juriya to shi kuma alhalim ne mai juriya ne Allah tabaraka wa ta'ala juriya nau'i ne na asabaru amma a'ala min asabari ta fi wato hakuri darajar alhilmu ta fi ta hakuri shi asabaru an maka abin wala Allah sai da aka zo aka baka hakuri a wani ma sai bayan ya kai ƙara a biya kotu ko a haɗa da wasu suka isa a bashi haƙuri ya jin wannan asabar sunansa amma da ke shine gama gari ya shafi kowa to shi ma shari'a ma ta fi kira akan asabar don ya shafi kowa dan kowane musulmi ana bin sa bashin asabar iri duka hakuri iri duka na ɗaya asabar ala haƙuri akan bauta ma Allah ibada saboda daili ce Allah ta yi wa abu da rabbaka hatta ya asiya yakan yake, ka bauta ma ubangijin ka an mutu da abin da aka ce yau da gobe ba ranar fasa to yana bukatar hakuri shi yasa a wata aya a suratu maryam yace rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma ubangijin mai da kasai da abin da ke tsakanin su yace fa abudu ka bauta masa amma saboda wannan matsala ta ibada ba wani bace an yi an gama sai ce wasabir li ibadatihi kai hakuri da bautar sa saboda ita ibada sai an sai an haɗa ta da hakuri ana sanyi goshin asuba bargo ya fi ɗini kuma sanyi ya fi ƙaruwa sai kuma kana wannan yanayin tsimin bargon kana kana da jaje za da yake as-salatu khairun minan nawm sallah ta fi wannan baccin alkhairi ba ga idan ba za a haƙura da sanyi ba sai a bi tsumin bargo sai a ki fitowa sai a yi ta mata da sai ina ji na kanan nan to kaga ita ibada tana buƙatar hankali kana da abincinka a firiji da kana da dafaffe kana da komai amma zai a ce kamar shahida min kuma shahara bale ya tsumu duk wanda ya halarci wannan watan ya azumce shi kana ji ga abincin kana gani za ka bai shi tsawon yin a ga sai a haƙuri in baka yi haƙuri ba sai ka yi ta yara ka je alwala ka canja rabin wuta amma to haƙuri saboda ita ibada ana buƙatar hakuri saboda jini to abin abu na farko da yake nuna daga cikin nau'in hakuri shine asabaru ala da'a hakuri akan ita ibada sanan nau'in hakuri na biyu asabaru alil ma'asiyati hakuri gabanin sabo dan gefe guda kana ta ibada ka hakura kuma a gefe guda akwai sabo ya cika gari in ka fito ko baka so ka ɗauki ɗari in kana so sai miliyoyi amma kai ne zai hana kuma ta yi masu yin saɓon kafin su abinda suke amfani su yi saɓon da su kafin su ko inda lafiya ne ka fi su ko inda dukiya ne ka fi su ko inda connection ne ka fi su amma kai ne zai sa ka hakura saboda kana so ka gamu da mahalicci lafiya to wannan shine rukun hakuri na biyu da ake bin bawa as-sabru anil ma'asiya hakuri ga barin sabawa Allah tabaraka wa ta'ala sai nau'in hakuri na uku na karshe shine as-sabru alal aqdari al-mu'lama hakuri akan kaddara mai zafi wanda ba a so abin da ba a so dama daga cikin nau'in imani na imani guda shida akwai wa tu'minu bil qadari khairihi wa sharri kai imani da kaddara ta alkhairi da ta sharri to abu na nau'in hakuri na uku dama shine hakuri akan wato ita wannan kaddara din mummuna abinda ba ka so ya same ka saboda ita rayuwar gaba ɗaya jarabawa ce Allah zai khalaqa al-mauta wal hayata sai ce ne ya gudo dan ya jarraba ku kaga in ka da jarraba to sai an yi hakuri a jarrabawa shi yasa kuma ita jarrabawar akan da imani dama da ƙari imani ya kan ka samu ƙarin galabawa. a farkon suratul ankabut yace alif lam mim aya ta farko wannan ana kiran su huruful muqatta a karatun allo muna kiran su kurman baki ba a mata fassara kawai Allahu alam bi maradihi Allah sai ne yake nufi da alif lam mim yace aya ta biyu a hasiban nasu yanzu mutane suna tsammani an yi turaku a kyalin su an ya kulu amanna su ce sun yi imani kawai a basu da sunan imanin wahum la yaftanuna ba tare da an jarabe su ba rayuwa jarabawa a ga inda imani ke jarabawa sai sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ajaban li amril mu'min abin mamakin al'amarin mu'min inna amrahu kullahu khair yace shi al'amarin sa gaba daya alkhairi ne mai imani yace in asabatu sarra idan abin da yake so ya samu bukata ta biya shakara sai gode ma Allah sai Allah ya masa ka'idai mu in azana rabbukum la in shakartum la azidanna to yana sabar ku sarra'a shakara in abin da yake so ya samu sai ya godiya sai Allah ya masa ka'idai yace wa in asabatu barra'u idan ku cutuwa ta same shi jarabawar rayuwa abinda baya so nan kuma sabara sai ya hakuri sai a baki ladan hakuri annabi yace ba mu irin wannan rayuwar sai mu ne. professor pakistan yakan ce a musulunci ne ba aikin banza sai ka wannan hadisi ka samu abin da kake so ka yi godiya Allah ya maka kari abin da ka so ya same ka ya hakuri Allah ya baka ladan hakuri shi kuma hakuri Allah ya sa ladan sa baya awo inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bi ghairi hisab abin sani kawai masu hakuri kila musu ladan sa idan kana neman ladan da ba a au to yi wa bi na ajrahum bi ghairi ba masu hakuri ana kila musu ladan su ba tare da au ba to wani su ne nau'o'in haƙuri guda uku da shari'a take bukatar kowa da su asabar ala ta'a akwai akan biyayya ibada asabar an ma'asiya akwai ga barin sabo asabar ala aqdar al mu'lama haƙuri akan kaddara wato mara kyau sai ta zo ba za a ta zo hankali ma abinda idan kana nutsuwa da ba za ka yi ba amma idan kaddara ta zo sai a kawar da hankalin kai da kai abinda zai cuce ka sai ka zo sami na hankali na ma yana ina lokacin kaddarar kenan haka suka ce ja idan kaddara ta zo hankali ma gushewa yake ba ce kaddara ta riga ya fata wannan su ne nau'o'in haƙuri wannan haƙurin kamar yadda imam shafi yake cewa guri tasa'in da tara yanzu a cikin alƙur'ani wani lokacin umarni da haƙuri wani lokacin yabawa masu haƙuri wani lokacin zargin wanda ba su haƙuri wani lokacin sakamakon masu haƙuri irin wannan irin wannan imam shafi yake sai yanzu guri tasa'in da tara a cikin alƙur'ani to wannan shi ne haƙurin da kowa ake wuta amma shi al'ilmu wanda ya kama a wannan suna na alhalimu shi wato ana nufin juriya ko ka cikin ya fi shi malamin ta ce ko a mutane in ka samu alhalim shi ne wanda idan ka masa abu in kai da kai masa abin baka san ka masa wata duk duniya ba da sani sai Allah in kuma kai da ka masa abin ka san ka masa to in wani ne kuma a bakin ke jama da shi ba a bakin ka wannan shi ne wanda yake cewa alhalim mai juriya cin ya fi shi kenan akwai wani malamin yana na asalin nan da rayuwarsa Allah ya kara masa lafiya shekara wajen talatin da ta wuce ya ba wani ɗalibi ajiyar naira dubu tamanin ta wancan lokaci kawai sai aka sace kuɗi sai ɗaliban ya shiga damuwa tun ba a ganewa har aka fara gane na cikin damuwa malam yana tambayar anya lafiyar da kuma wani abu ya kasa bayani wasan kai tun da malamin sa ne zai rika yake kai in ka koya mana abin da yake damu ka kuma za ka gaya ba rayuwa ba a haka wata cutar kuma baka faɗe ta ba ka samun maganin ka. ya masar siyasa ta malamai ke wallahi kudin nan ne yana sake sake sai aka sace ko ya ce in wani ya ji a bakin kai da mu dai sai a bakin sa muka nema bayan tsawon lokaci yake babu labarin ga yadda suka yi wata shekara da mala to wannan shi ake cewa alhilmu juriya shi abin abinda Allah ya yi ba annabi Ibrahim da shi yace inna Ibrahim la awwahun halim yace hakika annabi Ibrahim la'awahun awwahun mai mai da al'amuransa ne zuwa ga Allah kuma halimun mai cin yafi shi ne mai juriya ne Ina za gane da cin yafi shi ne zuwa abin da mahaifinsa ya masa ya zo ya ce ya abarci in ka rija an min ilimin malam ya cika ne ilimi ya zama wanda kai bai zo ka annabta ce ka bi ni in shirya da kai ta farki mare da shi ya abarci in ni a akafu an yi masaka azabin min ar-rahmani fa takuna li shaytani waliya ina jin tsoron azaba daga mai rahama ta shafe ka ka zama abokin zaman shaytan a wuta la ta abu da shaitan inna shaitan kana da rahmana atiya kakka bauta shaitan shaitan ne tsaron Allah ne in ya kama ya abatu da girmamawa ya mahaifinsa amma sai da gaba ce a ragi anta an ali atiya ibrahim yanzu kuma kan kace kyama la illam tantahi idan baka hanu ba la man naka zan jajjefe ka fa hajirni maliya ka kaute mun ka fice min daga idan rufe ba na son ka da gani ya da shi da shi da annabtar da shirya ya koyi su kaga idan babu juriya amma da ke mai juriya ne halimun da ke ce salamun alaikum ba ta ga ta da jijiyar wuya ni da kai ta an ta gazuru laka rasu. kuma duk da haka ma sai na nema maka yafiya a wajen ubangiji na inda kuka na bi hafiya dan shi a gare ni ne shafe mun hawaye na ne zan nema maka yafiya shi ne wata ayar Allah ce wa ma kana Faru ibrahim li abihi illa an mawidatan wa adhariya istighfari ya fiyar da annabi ibrahim ya nema wa mahaifinsa a wajen allah ba a bakin komai take ba kawai mawuida alkawari ya masa ya cika ya cika alkawarin da shi wannan shi ake cewa wato alhilmu wato juriya tana sama da asabaru wani malami a game da ma'anar alhilmu din da ake cewa halimi bai yake cewa fi ma'ana alhilmu innahu allazi la yahbisu in amahu wa afadilahu al'ibadi ibadi shine wanda dalilin taɓa masa baya ta ya rike ni'imarsa da kyautatawarsa game da bayinsa li ajali zunubihim wajen zunubansu walakinahu yarzuqul asi shine da yake azurta mai saɓansa kama yarzuqul musi'a kama yake azarta wanda yake masa biyayya wa yabqihi ya bashi wa huwa aqil munhamiki fi ma'asi yana kuma cikin saba masa amma sai ya bar ya ma kara masa ni'ima ya ma kara masa lafiya kama ya biki zarra attaqi kamar yadda yake yi wa wanda yake mai nagarta ne mai tsoron Allah ne wa qadi yaqihi al'afati tana iya ma kiyaye masa wasu cututtuka wal balaya da wasu bala'o'i wa huwa gafilun amma shi bai sani da ya gafala shine saban la yazkuruhu baya ambatan Allah fadlan an an ya da wa bare ma kuma zo ya addu'a ya roke shi kama ya kihi na cikin lazi ya sa'alhu kamar yadda shi kuma yake kiyaye wanda shi ne ibada ne mai roƙonsa wa rubama shagalatu al-ibadatu an mas'alati suna iya ma shi ne ibada ibada ma ta shagaltar da shi gaba da roƙon Allah tabaraka wa ta'ala qala abu sulaiman shi kuma abu sulaiman yake cewa in an ce al-halim sunan Allah al-halim huwa zu safhin shine wato ma'abucin kawar da kai shine alhaku fasfa tsakanin jamila da Allah kai abuwa kawar da kai kamar baka gani ba shine alhaku wal anatul ladzi la yastahizuhu gababu shine yake da juriyar da fishi baya fuskarta ka san shi fushi wani lokacin sai sa kai abin da sai bayan yi ma kai da dama baka yi ba ba wannan ya faru ba a lokacin annabi sallama abu sufyan bai wasa sai masa laifi ya mare ta sai kuma daga baya sai abin ya zane shi zai ce tunanin to me zai mata shi ma kuma karshen kyautatawa to karshen kyautatawa gabawa shi ne ka yanta shi za ka sai zai ce ga annabi sallama shi ba ga abin da ya amma ya dame shi amma ga hukuncin da ya yi tunani shi ne zai yanta yarinyar kawai shi ne yake ganin abin da shi ma zai samu mutum ya yi mata yan abin yana damu ita to sai annabi ce amma kafin ka ya kan kawo ta ya aka ji aka bude ita sai annabi ya ta biyu cikin tambayoyi guda biyu ana zuwa da ita annabi ya ce mata ayin Allah ina Allah ya sai suka fi sama yana sama sai mai da cewa man ana ni kuma waye sai suke rasulullahi manzan allah ne kawai interview guda biyu ne kawai sai riga ba kuma kafi ya ra'ayi ba ta zo gani kawai sai annabi ya kalli abu su ya sai ce a sai qaha fa innaha mu'umina. ka yanta ta ne imani to saboda ka shi cin ya fushi ne wanda ya maka ma bai san ya maka ba shi ne wato alhin to yake ta zo safayin wa inatin alladhi yasta la yastafizuhu al-gababu fushi baya baya fuskarsa wala yastakifuhu al-jahalul jahil kuma jahilcin mai jahilci baya mai da shi baya yayi ne zai wani abu wani masa wauta sai yana a'a wani jahilcin mai jahilci baya mai da shi baya wala isyanul asi ko saban mai sabo wala yastahiqu fatihun ma al'ajiz ismin alhalim saboda ka wa inna ma alhalim huwa safuhun shine as-safuhu mai kawar da kai ma al tare da yana da ikon ya kama kada da lafiya ya kawar kai har malamai sukan yi headline cewa al-afwi ma al-qudrati abuwa lokacin da kake da ikon wanda ya maka laifin za ka iya hukunta shi ba za kuma sai ka zalunce shi ba kuma ba zai iya guje maka ba ka fi karfin in ka hukunta shi yayi amma sai kai masa afuwa sukan bada misali da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam quraishawa farkon musulunci ba su yakafin da basu masa ba ta kai an tsare shi shi da sahabbansa wani guri sha'abi kusan shekaru uku ba a sayan nasu ba a sayar musu la yasilu ilaihim shay'un min at-ta'ami illa kufiyata wani abinci ma baya kaiwa inda sai an tsare shi sai a goye yunwa hatta akalu warqa shajar haske da ta kai da sun ganyen bishiya kusan shekaru uku daga bayan su ƙurisha ne dama suka yi rubuta takarda suka sa hannu yarjejeniya ce ba za a bar annabi da sahabbai ba sai da in su sahabbai za su yi ko musu annabi su za su bar su su fito suka rake ta aka ba manya sun sa hannu to amma tsawon wani lokacin da aka ɗauka su ne wasu daga cikin wanda suka yi sayanin sun manyan suke kan kansu wai wannan tsarewar ta sama da shekara biyu ne suke amfana musu sunan suna walwalar su wa'i san wasu ma ƴaƴansu ne wasu 'yan uwansu ne kai yanzu in kana abu dan Allah ne ba su dama ka san ladan kai na wajen Allah amma su dama har harkar ce ta shirin ne saboda ka sai rasa ne ba da su a cikin wannan to da ka a ƙarshe kawai sai wasu kafin su sun sanya sayanin su da saka kallar sai labarin yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ce ai su ma kansu ya rabu sai ne yake takardar da sai ta yi magara ta cinye ita kuma takaddar a ka'aba ta gani kuma annabi ta wani wuri aka tsare su amma ya ce ga ta ce da aka zo a ɗauko takaddar wacce duha kama aka ba sai suka samu takaddar kamar yadda ya bada labari kaga idan da da rabu a cikin da nake to mu zubar da makamai da shadu Allah ila illallah lalle manzon Allah ne amma ina to wannan ne dan ba su dama suka fito annabi yake idan da wanda zai iya hijira a Habasha akwai sarki Adami ba a zaluntar launa a wajenta wanda zai iya aikata Habasha wacce ya gaza ta habasha daga baya shi ma annabi sallallahu alaihi Allah ya umarce shi ya bar maka ya tafi madina ya fita daga madina ba dan baya dan ta ba dan ya fita ya ce wallahi laula anna ahlaki akharajuni ma kharajtu ba dan mutanen ki ne suka fitar da ni ba da ban fita ba to raka masa kora da hali to ya fita yana madina a shekara ta shida suka dawo za su yi umara ya sauka a bayan garin madina a bayan garin makka ya aika musu a kawai za su ɗakin allah ne makka su yi ziyara su koma hakan bai yi gwanin ba suka aiko masa da tantin yana madina bai gaya musu ba sai da ya taso ya zo bayan garin suka ce yanzu kawai sai dai abu ɗaya suka sani su aiko wakili a yi yarjejeniya a rubuta ya koma shekara mai zuwa ya dawo sun san da zuwan shekara mai zuwa amma ba bana ba aka zo ita ma yarjejeniyar da sharkai na zalunci daga sun sharkansu duk wanda ya yi hijira bayan wannan rubutun da za a yi daga wannan rubutun ya taho madina karka karfe shi ba kai hijira sannan duk wanda daga madina ya ne hijira ne in ya kuskure ya zo maka za mu rike shi haka suka ta kawo ƙa'idodin su inda jahiliya suka ke ji da ita da ƙabilancin ana rubutawa sai na umar ya fita ta mun ya gyaran wasa ya ce ya rasulullah liman na rabar da daniya fi dinina don me za mu ke yarda da kaskanci kan addinin mu bayan Allah ne ɗakin Allah za mu je bautar Allah za mu yi inna sahana ya rasulullah ba ka ce mana Allah ya mana alƙawari ba cewa la tadkhulun al masjid insha Allah aminina cewa za ku shiga masallacin kuna amintattu ce yace dan ce maka Allah ya mana alƙawari na ce maka ya ce lalle ba na za mu shiga sai na umar ya hauka sai na ali ne sakataren da zai rubuta takardar ya zai ya rubuta haza ma ahadahu rasul wannan ne abin da manzo Allah ya yarjejeniya da Qurayshawa ta yi takardar kenan kace rasulu kuma to da mai matsala ta mu da kuma za ka rubuta rasulu a takardar da za ka ba ka rubuta mana haza ma hu Muhammad bin Abdullahi wannan ne abin da Muhammad dan Abdullahi ya yarjejeniya da Qurayshawa annabi sallama ya ce a ina inda aka rasulullahi a goji sai na ali ya ce ba da hannunka goji rasulullahi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a nuna masa daidai gurin ya goge da kansa sallallahu alaihi wa sallama aka nuna masa ya goge to almuhimmu shahidin shine duk waɗanda suka yi ta yin waɗannan abubuwa ɗin da Allah subhanahu wata'ala alƙawarin sa ya zo dama in kai hakuri mai hakuri shi yake gafa musu kuma dama jarabawa ce mun akan masu imani kuma annabin dama ya ce ashaddun nasi bala al-anbiya'u thumma al-amsalu fal-amsalu ya ce a cikin mutane wanda sun shan tsananin bala'in rayuwa su ne annabawa sai ce sun mal'amsal fal'amsal sanar suka biyo bayan annabawa da kwatanta irin aikin su gwagwadon da kaɗa aikin annabta gwagwadon wahalarka to wai mai aikin annabta aikin annabta shine a yi daidai a bar ba daidai ba to duk wanda yake so a yi daidai a bar ba daidai ba ko a wata irin al'umma yake ya sha matsala da mai gidan da ya damu da a yi daidai a bar ba daidai ba da wanda bai damu ba a gidansa a yi kawai wa fi shan wahala wanda ya damu da a yi daidai kawai gare kuma idan sakamako ne yanzu zai fi jin daɗi su kuma za su zo na damu saboda haka annaba sun fi kowa shan wahala to amma da lokacin da alkawarin Allah ya zo da Allah ya ce huwa zai arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi shine ya aiko manzanta da shari'a da addinin gaskiya ne yuzhirahu ala din kulli dan ya ɗau shari'a da addinin gaskiya rinjayar da su akan kowane addini yin hakan alkawarin Allah ce walau kare hal mushrikuna ko da mushrikan da suka ce ba sa su ya ce haka ba to da lokacin ya yi aka ba ya fasahu makka annabi makka ma za ta dawo hannun annabin rahama da musulmai sai zama annabi sallallahu alaihi wasallam ne yake ba su mafaka shi wanda ya shiga gidan Abi Sufyan ya tsira a cikin makka kake in ka shiga gidan Abi Sufyan ko ba mu zo da kai ka tsira wanda ya shiga area Ka'aba ya tsira wanda ya shiga gidansa ya rufe ya tsira amma maka ta zo hannu annabi zai shigo sallallahu alaihi sallam. wanda suke ganin kai yanzu dai gima da muke tsaye da shi shekara ashirin da yanzu shi ke duk ta tashi a babu ya fi karfin mu zai shigo yin alkari ya sai sun yi motsi ya fi ba sai sun turza hana shi suka yi kwamitin masu turza suka ce za su hana shi wato shiga garin makka sai ga su an kamo su a matsayin burkin annabi sallallahu alaihi wasallama ya shigo makka ya je ka'aba din da suka tara mata gumaka 360 da wani abu yana sa salla yana ture na cewa kul ja al haqu wa zahaqa al batil innal batila kana zahuqa bayan ya fito ya zauna sai ga an kawo su nan masu a hana din a daure annabi ya kalle su yace ma tu nuna anni fa'ilun muku me kuke zaton zan muku sai kuma aka ce akul kharim wa bin akhil kharim khaira ke dan uwa mai karamci dan dan uwa mai karamci alkhairi tun yanzu ne yara sai a raina hankali dukkan abin da kuka yi ba ku san akul kare mana shekara goma sha uku har ya ban muku makka yanzu zai shi bayan shi wajen shekara tara da barin makka ya dawo kuma ka ce akul kare to amma abin da suka faɗa gaskiya ne akul kare din ne ya fi kowa karanci mai shirin ya ce saburin liman aza rahufun liman jafa mai haƙurin wanda ya cutar da shi mai tausayin wanda ya masa jafa sallallahu alaihi wa sallam kawai sai kalle sai ke za a bufa an tuma sulaka ku tafi kuna yin ta tuba abin da za a yi muku to wani kina kashi a babin al'afu indal makadira afuwa lokacin da kake da iko sun ka daukan fansa ba za a ce kayi zalunci ba kuma ka fi karfin ka daukan fansa din amma kuma sai kai afuwa to al'afu indal ke nan afuwa lokacin da ake da iko to wannan shi a wata faɗar an ce wal ilmu ablagu fi salamati min al-uquba ya ma kace an samu alhilm to ya fi kaiwa matuƙa wajen amintar da wanda ne yake jin tsoro daga uquba aka ce ai an yi alhilm to magana ta kai to wasu mullahi al-halim sunan Allah al-halim din nan faqad na Allah nafsuhu Allah ya wato ambaci kansa bihi da wannan suna na al-halim ala sabilil itlaqi wani lokacin kai tsaye maradan bihi al har sai alam shine suna to ana nufin ya zama al'alam suna ne na Allah wa dallan ala alu wasatiya kuma yana nufin abu sa sufa dama sunayen Allah su mafi yawancin su suna ne kuma sufa in ka ce Allah al'afuwa ne mai afuwa nan ba to sunan sa ne kuma afuwa sufa to suna Allah kan kunshi sunaye kan kunshi kuma sufa to shi ma wannan al-halimun haka yake yace maradu bihi al-alamiyya wa dalan alal wasafiya. fi kasirin minan nusus al a cikin mafi yawanci a cikin nasoshin al-qur'ani yace wa qad warada al-ma'ana mahmulan alayhi musnadan ilayhi yazo ma'anar take nufi suna ne wani kuma a dingina shi ma da wata sufa din kama fi kaulihi ta'ala kamar da cikin fadin Allah madaukakin sarki da yace la yu'akhidhukumullahu bil lagawi fi aymanikum Allah madaukakin sarki ba zai kama ku da rantsuwar da ba shiri kuke yin ta ba niyyar kuke ku yi ta bai tashi alagau ba wuce na cewa rantsuwar sakin harshe wajen malaman tsoro fi aimanikum ibn kasir yace ai la yu'aqibukum Allah ba zai a koba ba wala yalzimukum ba zai lazamta muku ba bima sadara minkum abinda ya kuka furta min al aimani na daga rantsuwa alladiya aimanin lagau kenan wa hiya allati la yaqsidu al wanda shi ne rantsuwar bai nufi ba kawai ya saba ne harkar zai ya ce wallahi kuwa wani ba a zance ma sai ya sa da rantsuwa wallahi je mamun je to ne ka wallahi je kun je kawai ya isa amma wallahi je mamun je to wannan ana kiran da rantsuwar kafa shari'a amma dai a gurin malamai suna ganin sunan Allah wani abu ne yake da darajar in ba ta yi dalilin ba a fito da shi misali rantsuwa sai an nemi ka rantse to yanzu a ka fito da shi don ƙara ƙarfin abin da ake zargin ka ko gaskiyar da ake so a tabbatar da gare ka a wajen wanda in ka hada da Allah din za su yarda shi yasa ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man kana haliban falyahlib billahi aw yasmut duk wanda zai rantse to fa ya rantse da Allah ko kuma bakin sa kana kafar sai yin shiru saboda to sunan Allah ne alhalim Allah ce la ya'kizukum Allahu bil lagwi fi aymanikum to sai dai rantsuwar da mata ammadat qulubukum abinda da ganganci dama da niyya kai rantsuwar to Allah zai kama ka da shi in kai rantsa da sunansa akan ƙarya isa daga cikin mutane guda uku da annabi ya ce Allah ba zai kalle su ba zai magana da su ba zai tsarkake sunan tashin alkiyama akwai almin fi qutil atahu bi halfil qazi mai sai da kadarar da rantsuwar ƙarya to wallahi tallahi kayan nan da kake gani a duk wannan ba an kasa ya ba mu samu komai ba kawai shi muke ma kudin muke so shi yasa kuma talatin da 35 yasa amma yana ta bai samu komai ba to yana daga cikin wanda in alata annabi ya ce Allah ba zai kalle shi ba ya tsarkake shi ba shine almin qutil atahu bai sai da kadararsa bi halfil kazib da wato rantsuwa ta ƙarya to Allah zai kama ku da abinda ta'ammadat wato abinda zukatanku suka wato gaskanta yi a ganganta yi da gangan bi ma kasabar kulubikum wallahu ghafurun yace to Allah ne gafara ne mahalli da ya kama ayar ce halimu kaga gafurun ne halimun ne alhalimu siffarsa sai sunansa mai juriya ne mai cinye fushi ne imam shaukani a cikin tafsirin tafsirinsa fatawul qadir yace ai haisu la akizukum juriya ce ta sa ba zai kama ku ba bima taquluna hu bi alsinatikum da abinda kuke faɗa da harasan ku min duni amadin ba tare da niyya ba au qasadin wa akizakum bima ta'ammadatu qulubukum amma zai kama ku da abinda kuka yi da gangan wa takallamat bihi alsinatukum harasan ku suka faɗa wa tilka hiya yamin ita ce rantsuwar da al-ma'qudatu al-maqsuda dan ka kullata kai niyyar ta to wannan in kai ba akan gaskiya ba Allah zai kalle ka ya kama ka suratul baqara aya ta 125 eh idan ma abin nan ta zo in gaba ta zo wa kan <laughs> kuma shi sunan Allah al-Halim din nan a wani gurin sai Allah ya hada shi da sunansa algani ma'ana sai ce gani kuma halim ya hada su guda biyu kamar yadda zai ba mu misali shine wa qasarana fi qawlihi kamar yadda Allah ya ce qawlun ma'ruf yardajjiyar magana ma'ana daddadar magana ita qawlun ma'ruf abinda shari'a ta magana da shari'a ta yadda da ita wa magfiratun da gafara ma'ana nan ana magana ne akan wanda ya zo neman wani abu wajenka to in baka da shi qawlun ma'ruf ka gaya masa kyakkyawar magana wa magafiratun da kuma yafiya khairun min sadaqatin yatba'uha azab kafi alkhairi akan sadakar da za a bayar kuma cutarwa ta biyo bayanta to ana ma sai ce wallahu shi Allah tabaraka wata'ala ganiyun modaci kuma sai ce ne halimun mai juriya ne tabaraka wata'ala ganiyun ne kuma halimun ne suratul baqara 163 Waƙatar rana bismillahi ash a wani gurin kuma sai ya haɗa sunan alhalim din dinnan da sunansa ash kamar yadda ya faɗa yace in tuqridullaha qardan hasana idan kuka ba ma Allah rance rance mai kyau ma'ana kuka ciyar dan ɗaukaka addininsa hadisi ya ce hadisin bukari Allah yana da mala'iku guda biyu a sama duk wayewar gari mala'ika ɗaya kawai abin addu'a da yake Allahumma afi mun fikan kalafan Allah duk wanda yake cewa Allah ka mayan mata shi kuma mayarwa ta Allah dama ka san linkin balinkin abin da ya baka ne kawai dai gwargwadon ka. ɗayan mala'ika shi kuma addu'arsa Allahumma aɗi mumtikan talabar Allah wanda yake rikewa baya bayarwa Allah ka sanya masa tasgaru shi sa suka ce idan kaga baka yin abin da Allah yake so da damar da ya baka kuma kaga damar tana ci gaba tana haɓaka karka yi farin ciki suka ce in kana da hankali wara hannu a ka ka fashe da kuka domin kai wani na baka da komai a lahira a duniya ake so ka cinye ka wa malaka bil akhirati min qalaq baka da komai ne a lahira amma ba haka ba annabi ya ce Allah yana da mala'iku guda biyu ɗaya mala'ikan kullu wayewar gari Allahumma adimun fitan kalafan Allah wanda yake cewa Allah kam miyan mata ɗaya mala'ikan Allahumma adimun fitan talafan Allah wanda yake rikewa Allah ka sanya masa tasgaro a ciki to haka in tuqridu Allah qardan hasana yudha'ifhu lakum Allah zai lillinka muku sannan wa yaghfir lakum Allah zai gafarta muku ku. shine wata rana an yi yunwa a Madina sai na Usman musan muloniya ne dukiyarsa ta sa ya samu aljanna wurare da dama sakamakon dukiyarsa tun annabi yana da rayuwa an je za ta fi yakin tabuka tabuka ya taso ana cikin yunwa ma a madina kuma sai yin labari ya zo annabi cewa kamayyar kafirai sun haɗa kai za su afka a musulmai a madina annabi ya waka mun bari ya ce to ba za mu jira su zo har gida su karar da buwa a halin da ake ciki a cikin kilo ake tsawarya kowa ya shiga ya fito a haka kowa ya shiga ya kawo ɗan abin da ya kawo annabi ya kalli abin ya kalli nisan tabuka ya sake hawa mun bari sai da aka yi sau uku ya haƙura abin da aka tara aka wa matafiya akwai abin da ake jira wata rana za a fita wannan kuma ba a faɗa to security purpose ana gobe ma za a yi tafiya aka yi asuba sai annabi ko sallar isha'i sai ce gobe za mu yi yamma to aka fito arewa za a yi da wannan malamai suka samu ka'idar al-harbu khida'un yaki dan yaudara ne saboda haka to wannan rana ana jira ranar da za a tafi tabuka kawai sai ga wasu matasa zara ta su ɗari sun ji labari yaƙi ya taso wa musulmi sun kawo ƙarfi a basu ƙarfi annabi sallallahu alaihi wasallam ba mu da wani abu da za ba ku abin da aka samu a rabi suka juya kamar da Qur'ani yake tawallaw ayyuhum kafiru min ad-dami hazanan Allah ya jidu ma yunfiqu suka juya idanun su na zubar da hawaye bakin ciki ga bikin zuwa babu zani ga karfi babu karfi to wannan damuwar da suka shiga da labarin shi sai na Usman sai ce su garin gaba ɗaya su dawo za a tafi da su sai ce ya ba kowa guduri ya ba kowa abin kaga doki ɗari da gudurin mutum ɗari kuma a tabuka an kusa kwana an kusa wata guda kwana ashirin da wani abu aka kafin da suka ji kuma fitowar annabi sai suka gudu dama shi ya ce daga cikin abubuwan guda shida da Allah ya fifita shi akan sauran annabawa ya ce wani surtu bin ro'ozi masira ta shahar ana taimako na da jefa tsoro na ga abokan gaba tafiya tsakanin wata guda kafin masu suraka kafin annabi ne kuma suka tsoro suka guda annabi ya zauna sa da sa da ba shiga ba ga wannan kwana ashirin da wani abu kuma ana kasar to da wannan ne aka ce idan ka je tafiyar da kullum kana tsara za ka baro misali an ce zo ka kaba a abuja ko a lagos ka nan ne litinin insha allah zuwa laraba za ka tafi ka san kasar za ka yi ta yi a to sai laraba ta yi matsala abubuwa ba su kan kama ba ba su yi wa, gobe ka tun kullum ana tsara ma don za ka yi ta yin kasar saboda wannan abin da ya faru a tabuka annabi na jiran sa zo sa ba su zo ba amma duk tafiyar da kake da garanti in ka je sati za ka yi ba kasar a hanya ne kake da kasar amma kana zuwa can ba kasar don kasar kwana uku ce ba kuta in ka wuce ba kwana uku a gari ce ba ba ba mai gidan da ya sauke kama in ya ga dama zai iya to yanzu ka dai ka ɗauki nauyin kanka so wannan aka samu hukuncin kasar so yake ya ɗauki nauyin su mutum ɗari doki ɗari abin abin nan kuma gashi abin da dokin zai ci ya fi abin da mutum zai ci rob a gari a zazzau sarki ya ce shata ya ce ruwa da yawa aka rewa doki in yi kaɗan sai dai mai doki kaga wanda yake nuna wato abin da dokin zai ci kenan ya fi abin da mutum zai ci saboda ruwa da yawa ake bayar duk kwaye kaɗan sai mai doki to amma tare da haka dokin ɗari shi ya ɗauki nauyin su duk da yadda da su sannan kuma ga mutum ɗari so wanda yake nuna to da yi wannan ne ya share musu wannan hawayen sun tafi na bakin cikin ba a tafi a basu da mata da yara sai a nan alaihi ya ji daɗi ya ce ma barra usman ma fa'ala ba a gare daga yau usman yayi abin da ta fi kaɗan aljanna ta yi kaga dukiya ce ta bashi yasa ya tafi sayan ba mutum a bashi mabudin aljanna don yawa kansa ka sassaba wata rana annabi yana zaune a tsakar gidansa sai sai abokan ya yi sallama sai annabi sai kuma ta bishara da aljanna ku ce shi can da aka jima sai na umar ya yi sallama sai kuma ta bishara da aljanna ku ce shi ana jima sai sallamar usman sai annabi ya tashi ya gyara zamansa ya gyara kwargallansa ya ce fa bashir hudu janna ala balu yusibu kuma ta bishara da aljanna duka wata musiba da za ta samu shi kun sai shi rayuwar ta karantarwa ce ana monitorin din sai da duk zama suka tafi sai Aisha radiyallahu ta'ala na ta ya Rasulullahi da mahaifin ya zai shigo baka gyara zaman ka ba da mahaifin har ta zai shigo Umar ta zama mata ta ce baka gyara zaman ka ba amma da sarkin ka zai shigo da ka gyara zaman ka sai ce mata ya yar gidan dan abin ko hafa ta shi kana baka sai ki ta ibn abin ko hafa dan gidan abin ko hafa ta ya yar gidan dan abin ko hafa ta me zai hana in ji kunyar mutumin da mala'iku a sama ba suna jin kunyar shi da sai na usman tasta hayi min hul mala'ika mala'iku ma suna jin kunyar ya sami aljanna guri da dama abin da yake so in ce wata rana a madina a yi fari sai tura ayar raƙuma suka ce suka siyo abinci a ƙasashen shani radda abincin ya shigo da ke abinci ake bukata ƙananan 'yan kasuwa suka yi ca sun taya sun taya ya ce ba zai sallama musu manyan 'yan kasuwa suka fito misali daga singa suka ƙurewa kayan farashi sai na wasu ya ce bare sallama mutu ba sai da wasu manyan kake so farashin kayan ka don suna ganin su ne karshe dai a sayan kaya ya ce ba zan sallama kayan wannan ba sai kayan da duk za a linka mun saba'in abin da ya saya naira wato dubu ɗaya sai za ka saya dubu saba'in suka saya to ba mai sayan kayan ka don suna ganin su ne karshe a farashin karɓar kaya suka ce ba mai sayan kayan ka sai na wato yace kuma ina da mai tsaye har ma mun gama sirri suka yi mamaki suka ce waye yace Allah ne sai ka musu ayat suratul baqara masalin da zina yanzu kuna amwalahum fi sabilillah ka masali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba yace wallahu yi yudha'ifu liman sha wallahu wasi'un Ali kwatankwacin wanda suke ke da dukiyar su fi sabilillah kamar da ta kwaya da yace ayi ruwan shuka ya je shuka da tashi fitowa a cikin fitar da zangarniya bakwai a kowace zangarniya mai atu habba akwai kwaya ɗari ta ga ɗari sau bakwai ɗari bakwai sai Allah ya ce to ba ta tsaya nan ba wallahu yu ba ikun min ya sha Allah yana linkawa sama da haka wallahu wa siwan alim sai sai na hukumar yake talaka ku ɗauka su sabilin lafi so Allah subhanahu wa ta'ala a nan gurin yake gaya mana wato shi wasu an alim ne mai rarfala ne kuma yana linkawa ga wanda ya ciyar fi sabili waqtar na bismillahi algani shi ne yake kaulin ma'arufan khairun min sadaqatin yaqba'uha azza wallahu ganiyun halim kai waqtar na bismi ash-shakur to kuma lokacin ya hada shi da sunan ash-shakur da yace manzal ladhi yaqridu Allah qardan hasana yace yudaifuhu lakum yudaifuhu lakum zai lanka muku yace wa yaghfir lakum zai gafarta muku sai ce wallahu shakurun halim Allah ash-shakur ne mai godiya ne kuma alhalim ne mai juriya ne suratu tagabun aya ta 17 wa qatarna bismillahi al-alim wani lokacin sai ya hada shi da sunan Allah al-alim mai ilimi masani ki kauli yayin da yace min ba'di wasiyatin yusi biha aw da yake magana akan mamaci in ya mutu yadda za a yi da dukiyarsa rabon dukiyarsa ba an raba mutane cewa da za a ba shi kaza ta kaza mata kaza iyaye kaza sai Allah ya ce amma fa duk wannan min ba adi wasiyya sai in bayan in yayi wasiyya an fitar da wasiyyar ne. kawai da sharadin wasiyya kada ta wuce ɗaya bisa uku Ka kada yana da miliyan goma sai yayi wasiyya da miliyan hudu a sun aka zo eh yayi wasiyar gashi ya rubuta ya sa hannu amma aka zo to amma ba a wasiyya sama da ɗaya bisa uku saboda ka za mu rage mu dare ita miliyan uku ɗaya bisa uku dukiya aka yi da ayi wasiyya da shi sulakamin ba abi wasiyatin yusri aw dainin ko kuma bashi da ake bin sa bayan an fitar da bashi ne kuma gada za a raba muku wato wannan ghaira mubar shi yasa ce ita kuma wasiyar ba mai cutarwa ba in mai cutarwa sai to wanda za su zarta za su ko yayi din sai an gyara shi tun min Allah to ku yi wannan wasiya ce daga Allah tabaraka wa ta'ala ma'al shahidin sai ce wallahu alimun halimun Allah alim masani ne kun kun yadda yake so yadda ya tsara kuma mai juriya ne in kun saba masa inda rabbaka rabil mirsali ko a zo ku tare da shi sauraka alimun ne halimun ne sautin nisa'i aya ta shayi wa qaulihi da fadin da ce wallahu ya alamu ma fi qulubikum kai mutane ku sani Allah ya san abin da ke cikin zukatanku wa kana Allah dan fashi Allah ya kasance aliman halima aliman masani amma halimun ne da juriya ne yana sanin sai kawai kauda kai ne, alimun halima masani ne kuma mai juriya ne suratul azabi aya ta ɗaya wa ta ta'ala aidan Allah maɗaukacin sarki ya faɗa ya kubiru amman kharaja muhajiran yana bada labari ga wanda ya fita yana mai hijira fi lahi dan ɗaukaka addinin Allah ibtiga lahi don neman yardar Allah wa talaban lima hu don neman abin da yake wajen Allah wa wata raka audana ya bar ƙasa wal ahali ya bar iyalansa wal killani ya bar abokansa wa faraka Hu ya bar garinsa billahi dan Allah wa rasulihi da manzansa wa nasrati lidinillahi dan taimakon addinin Allah sai Allah ya ce li yudkhilannahum dan ya shigar da su mudkhalan wata mashiga ita ce aljanna yardawnahu da sun yadda da wannan sakamako da zai basu wa inna Allah domin shi kuma Allah subhanahu wataala la alimun wato masani ne ai liman yuhajir wa yajahidu fi sabilihi ga wanda zai yi hijira ya yi jihadi na dauka addinin Allah wa man yastahiqu zalika da kuma ya tantance wannan sakamako sannan halimu yace mai juriya ne halimun ne halimun mai juriya ne ayya halimu wa yasfahu yana cinye fushi yana kawar da kai wa ya gafiru lahum zunuba ya gafarta musu zunubansu wa yukaffiru ha ya kankare anhum wato laifukan su bi hijratihim ilayhi saboda hijrar da suka yi wa tawakkulihim da kuma dogaran su alayhi suratul hajj aya ta 59 babu na karshe za mu rufe hadisi ne wa fi sayyid bukhari ya za su sayyid bukhari min hadisi abul aliya daga hadisin abul aliya an ibn abbas daga abdullah dan abbas habrul umma kenan annabi ne masa addu'a ce Allahumma faqihu fi dini wa allimhu ta'awila yace ya Allah ka fahimtar da shi addini ka sanar da shi fasara alqur'ani ibnu abbas radiyallahu anhu qala yace kana nabi sallallahu alaihi wasallama yad'u indal karbi malala yana addu'a lokacin da yashi ake cikin damuwa bakin ciki yace la ilaha illallah babu abota zan sai Allah take al-azimu al-halimu wa al-shahid al'azim mai girma alhalimu mai juriya la ilaha illallah babu mutane sun sai Allah rabbus samawati wal ardi ubangijin sammai da kasai sai sai rabbul arshil azim kuma ubangijin al'arshi mai girma wannan shekara karshen karatun mu na yau abin da muka karanta daidai muka fassara da cewa ce daga Allah abin da zama kuskure kasawa ce daga gare ni wa sallallahu wa sallim ala man talaqa alquran min ladun hakimin alim ban sani ba ko da tambaya na'am na'am ofishi na wanda ba eh. eh. eh? na na kamar da mutunci kamar yana da miliyan goma sai kuma ya rubuta in ya mutu a bawa ne ya yi wasiya a bawa ne miliyan goma ya wuce gona da ya oke na wanda kuma eh, in ya zama akwai cutarwa a magada an gano cewa wannan wasiyar da gangan ya yi ta ko don suna bata masa rai ko don baya so da abin da ya wannan wasiyar to irin wanda zai yana da cikin abu da ake da akari da shi kwarai da gaske da za ku mu ba shukran Allah muna roƙonka da sunayenka tsarkaka da sufofinka madaukaka Allah dukkanin bukatun mu na alkhairi Allah ka san su Allah ka biya mana marasa lafiyar mu na gida da asibitocin na kan hanya Allah ka san su ka san wahalar da suka sha Allah ka saka fara ce Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiyar Allah ka inganta mana ita Allah ka sani abin da kake so da lafiyar da ka ba mu mata da suke da suke fama da tarbiyya Allah ka tallabe su Allah ka karfafe su wanda suke da yara suke nema su kan gari Allah ka shirya mana da su Allah ka dora mana su akan layi na gaskiya mata da ba su da aure suke da niyyar aure Allah ka ba su halayen aure ka ba su mazaje na gari mazajen da ba su da aure da su neman ƙari Allah ka ba su halin yin auren ka ba su na gari wanda muke da iyalan Allah ka iya mana abin da ba za mu iya ba yan kasuwar mu Allah ka sanya albarka cikin kasuwancin su Allah kame hannayen su gabarin riba ma'aikatan mu Allah ka sanya albarka cikin ayyukan su Allah hannayen su gabarin mu Allah ka ba mu ilimi na tsoron ka Allah ka ba mu ilimi na tafiyar mu aljanna waɗanda suka riga mu gidan gaskiya da imani Allah ka kai rahama kabarin su Allah ka yafe musu kurakuran su Allah ka ba mu tarar da su ya rabbal alamin ya man huwa ala kulli shay'in qadir Allah ka karbi mai albarka ka kafi sanin kasar kafi kuwa sanin alkhairin da cikin kasar kafi kuwa sanin mata da marayu da yara da raunana da tsofaffi da miskinai da cikin kasar kafi kuwa sanin masu mulkin kasar waɗanda suke nufin kasar da alkhairi ko a yan kasar ko a na wajen kasar ko a masu mulkin kasar Allah ka san su Allah ka taimake su Allah ka tafafe su Allah ka sa su karfin duk abin da ya taso musu waɗanda ba sa nufin kasar da alkhairi ko a yan kasar ko a na wajen kasar ko a masu mulkin kasar Allah ka fi sanin su Allah ka yi mana maganin su idan suna cikin tsarin mulkin mu Allah ka zara hannayen su Allah ka mai da su ɗan kallo Allah ka sa su ga ana yi برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم يا سميع الدعاء يا مجيب الدعاء اللهم يا سميع الدعاء يا مجيب الدعاء اللهم هذا الدعاء وعليك الاجابه اللهم هذا الدعاء وعليك الاجابه وهذا الجهد وعليك التقلان ولا حول ولا قوه الا بك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين